ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis hudu ga watan jimada akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu da da da dari hudu arba'in hudu. wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da da ashirin 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda ke namba 39 yakubu avenue ƙasa daga ladima road angwari nijiyar e, kaduna a wannan ƙasa ta mace najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka usulus sunna na imamu Ali, sunnati wal jama'a ahmad bin hanbal الشيباني أبو عبد الله أبو صالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة wanda aka haife shi shekara ta 164 ya rasu shekara ta 241 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a makka zuwa madina a jerin gwanon majalisin wannan littafi wannan shine majalisi na goma sha takwas za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك malam yake cewa daga cikin aƙidan ahlus sunna wal jama'a shine ana so kowa ya yadda yi imani ya kudurta a zuciyarsa wal ghazu madin ma'a al umara'i ila yawm al qiyamah yana gudana tare da shugabannin musulunci har zuwa ranar tashin kiyama albarru walfajiru mutumin kirki ne shugaba ko mutumin banza ne shi shugaban ya ba da doka a zo a je yaƙi to dole a bi shi zuwa wannan yaƙin matuƙar shugaba ne wanda Allah ya ɗaura shi a kanmu la yutarak ba a barin yakin a ce saboda ai mutumin banza ne shugaban nan ba za a bi shi ba wannan gaba ce mai mahimmanci da mutane suna bukatar fahimtarsa akwai abin da har yau mutane muka kasa ganewa shugaba shugabanci hali da ɗabi'u na shugaba da kuma shugabanci mutane da yawa ko kuma kashi casa'in da takwas na mutane suna gani idan an ce kai shugaba ne dole sai ka zama nagartacce sannan za a maka biyayya wannan da yawan mutane haka suke tunani ba sa tunanin cewa shugabancin nan daban halin shugaban kuma daban wajibcin bin shugabancin daban kyale halin shugaba shi kuma daban da mutane sai suka gwamuta al'amarin guda biyu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin abdullahi dan abbas ruwayan imamu muslim ya ce man ra'a min amirihi shay'an yukrihuhu jumla ce sharfiya ya ce duk wanda ya ga wani abu daga shugabansa wanda yake kin abin na ɗabi'u falyasbir ala ya yayi haƙuri da wannan ɗabi'un da ya gani daga shugabansa marasa kyau wala yanzi anna yadan min ta'ati kada ya ce saboda yana da wa'annan munanan ɗabi'un ba shi ba wannan shugaban a wajen biyayya a in mata in ka mutu ba kai masa biyayya ba saboda kana ganin sa da munanan ɗabi'u manzala ce mata nitatin jahiliyatin wannan mutumin ya yi mutuwa irin mutuwar maguzawa kaga yana so ya nuna maka cewa ɗabi'un shugaba daban shugabanci kuma daban abinda kawai shari'a ta ce maka duk lokacin da Allah ya haɗa ka da shugaba ko da mutumin banza ne matukar ba ya ce ka zo ka saba wa Allah ba duk abin da ya ce a yi matukar abin ba saban Allah ba ne ko da ni da kai muna ganin aka sun yin haka maza Allah ce mu yi hakuri mu bi shi hadisi ya inganta hadisin Ali bin Abi Talib Allah ya kare yadda a gare sa wanda Imam Ibn Kathir hadisin Bukhari ne da Muslim suka rawaito amma ya kafa hujja da shi Imam Ibn Kathir a karkashin fadan Allah madaukaki ya ayu allazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum hadisin abdullahi bin huzafa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a matsayin jagora ya tura su su je yaki yanzu ya zama shine ne shugabansu ko komanda da aka je wajen yaki sai suka fi shi suka fi shaushi sai ce ba manzan Allah ya ce ku mun biyayya ba suka ce eh sai ce to na rantse da Allah sai an haka rami yanzu don Allah ne alakar haka rami da maganin jagoranci ko wanda mazala ce sai suka haka rami ya ce na rantse da Allah sai an ibo itatuwa aka ibo ya ce na rantse da Allah sai an sa itatuwan nan a cikin rami aka sa ya ce na rantse muku da Allah sai kun kunna wuta a jikin wannan itatuwan suka kunna sai ya ce ba manzo Allah ce ku mun biyayya ba suka ce eh sai ce to a fada sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai suka yi shi sai ɗaya daga cikinsu matashi sai ya ce ai dan wutan muka gudu muka musulunta <laughs> shi ne sakon don muna gudun wutan ne ya sa aka musulunta da ce wallahi ba na mu shiga ba sai mun koma madina mun gaya wa manzan Allah in manzan Allah ya ce mu shiga za mu dawo mu shiga suna dawowa garin madina sai suka gaya wa rawun hadisin ya ce hatta kama da tinna har sai da wutan ya ne ya huce ya kashe kansa da kansa suka koma madina sai suka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga shiga shiga shiga shiga abin da ya yi amma duka abubuwan da ya ba su na doka manzala bai ce musu komai ba sai suka ce ya ce mu shiga wanda ya magana ya ce ni kuma na ce ai don wutan ne ya sa muka ce mun yi imani da kai wallahi ba za mu shiga ba sai mun zo mun gaya maka in ka ce mu shiga za mu shiga sai manzala ce law dakhaluha ma kharaju minha abada da sun kuskura sun shiga wutan nan da har na kiyama haka za su zarce sai ce innama ta'atu fil ma'ruf ana yi wa shugaba biyayya ne akan abin da yake bisa ba dokar Allah ba fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a in shugaban nan ya kuskura ya ba ku doka ku saba wa Allah yace ba ji ba biyayya kaga manzo Allah ya fito da karatun fili ko to anan shine idan shugaba Allah ya kaddara shi a kanmu ko da mu muna ganin wani abin ya yi ba daidai ba ne mu muna ganin da zai akasin haka daidai ne amma abin nan bai saba dokar Allah ba bai saba dokar manzan Allah ba manzan Allah ce mu ra'ayinmu mu ganin ya kamata mu mu shi kada mu ce za mu yi masa gode don wannan tunda abin bai shafi mai maslaha ta dokar Allah da manzansa ba maslaha ce ta rayuwa kuma kowa a rayuwa yana da mahangansa ko yanda gashi nan yara ne ka haifa za ka ba da doka amma kowa yanda zai fahimci dokar ka ba haka ne wannan zai ce kaza wannan zai ce kaza wannan zai ce kaza kowa da mahangansa to tunda abin bai saba wa dokar Allah da manzansa ba to mu yi hakuri da namu ra'ayin mu bi na shugaban shine malam yace والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة ba zai fita ya ce zai je زيجي haka هكا ba. yanzu misali musulmi ya ɗauki makamai ya ce zai je gwanin gora ko? me dalili ce ai suna kashe mana mutane sun ko sun kashe mana mutane a baya saboda haka shi ma zai yaƙe su a yanzu an gano wannan sai a ce wanda ya saba dokar Allah kuma ya saba dokar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ka'ida na musulunci musulmi baya fita yaki sai da doka daga shugaba shine zai ce na ba da doka a fita a waje wuri kaza a yaƙe su in kuwa bai bada ba kai ka fita ka je kai wannan ka saba wa Allah ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shugaban nan koda mutumin banza ne shi anane gane saboda mu musamman mu a Najeriya muna ganin cewa shugaban da ya dace mai masa biyayya shine mutumin da yake 100 mutumin kirki anane gane amma in mutumin banza ne baya tantanta mai masa biyayya haka mutane da yawa suke tunani an gane wannan to kaga wannan ba daidai bane ba shi bane aqidan ahlus sunna wal jamaa shi sa malami yace albarru wal fajir mutumin kirki ne ko mutumin banza matakar shugaba ne ai masa biyayya amma jona za a yi masa biyayya la yutraf ba a kale shi ga hajjaj bin yusuf al-thaqafi hajjaj bin yusuf al-thaqafi ruwaya ta inganta asari daga imamu tirmidhi a cikin jami'insa cewa ya kashe mutane dubu ɗari da ashirin daga ciki akwai abdullahi bin zubair bin al'awwa yaron farko da aka haifa a madina jikan sai da na abubakar an gane? amma yana ba da doka kuma ana gishi yana ba da hani kuma ana hannuwa gano wannan kuma malamai sun yi ittifaki akan fasikancinsa a fili amma kuma wannan ya hana idan ya ba da doka a kimin dokar sara shi ya ba da doka aka yi wasu nan da kake karantawa kada ce tun da yana wannan aikin siyaki ko? kawai wannan shi ya ba da wannan dokan kuma aka fitar da su wasu lannan duk nan da kake gani ana sa ba a yi kaji ana karanta za al-mu'jama al-mu'mala ko ana karanta ta ka mara dugo da dugo sai ce maimakon aka zo rubutu ai rubutun zai dinga yawa a gefe ake rubuta su sai ce in aka ce mara dugo sai ce a batta aka a dugon sinun kenan ko in aka ce shi al-mu'jama mai dugo sai ce a sa dugon guda uku shikenan kaga ya sawwaka ko yanzu an zo rubutu maimakon a dinga rubuta wannan ka'idojin a gefe sai aka aka kauda ita aka rubuta ta a aikace yayi aiki ko bai aiki ba to da sai a ce da yana wancan kashe-kashen za a mai biyayya ba ko an gano wannan sakon to shine ma yake so ni da kai mu gane aqidan ahlus sunna wal jamaa yaƙi ba a yin ta sai a ƙarƙashin shugaba idan yace na sa sunanka a yaƙi kaza in ka ƙi zuwa to ka saba dokar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. daga wani sahabi sai yake tambayarsa ina mai ɗakinka sai ce mai ɗakinsa ta tafi aikin hajji sai ce kai mai ka tsaya yi sai ce an rubuta sunana a cikin waɗanda za su je yaƙi kaza in na tafi ai ba zan samu daman halattar wannan yakin ba sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ka bar yakin fita ya ba shi doka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce an rubuta sunana to ya ka aka rubuta sunan shi ba manzan Allah ba ne? sai ce e ka bar wannan yakin ka je wancan yana da mahimmanci Kaka bata ga yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada doka to in za a je yaki shugaba ne zai ce da wane da wane da wane misali a kowane gida akwai samari ko sai ce to a cikin samarin akwai Muhammadu akwai Ahmadu akwai isa misali sai ya ce da ahmad da muhammad su ne wato karfafa a gidan saboda haka a sa sunansa a cikin yaki sai a ce isa fa sai ce a ba ma bukatun shi yanzu an gane in shi muhammadu ko ahmad ya ce a ya za a ce ba za a sa isa ba kuma shi isa ai ya fi shi karfi ba aka yi aka sa sunansa shi ba zai je ba da ya saba wa dokar Allah ya saba wa dokar manzon Allah sallallahu alaihi sallam inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum ya ku waɗanda suka yi imani ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzansa biyayya sa'annan shuwagabanninku su ma ku yi musu biyayya shi ne ka'idar in ba su sa ku samu Allah ba to wannan yakin yana gudana ne a ƙarƙashin dokarsa wani a sa shi can gidan ma a sa wani can ma a sa wani can ma a sa wani to duka wa'annan mutanen da shugaba ya sa sunansu dole su tafi yaki in dai ba wani uzuri da Allah ya bada uzuri a kansa ba cewa mutum ba zai je yaki ba to in ba su je ba sun saba dokar Allah shine laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi haraj Allah ya ce babu laifi akan makaho in bai je yaki ba saboda kaga yaki ai yana bukatar ka ga abokin gaba ya kai sara ka kai sara ko kaga makaho ai ba abin da zai gani kenan na biyu wala alal a'raj harajun shi ma gurgu babu laifi a kansa in bai je yaki ba inda yaƙi yana bukatar masu ƙarfi ko gurgu kuma yana da alamar mai rauni tattare da shi sannan sai ce wala alal maridi harajun haka kuma mara lafiya shi ma an ɗaga masa kafa ba zai je yaki ba inda yaƙi yana bukatar mutane ne masu ƙarfi. to karfafa to shi kuma rashin lafiya komin karfinsa ya rage masa ne kumari da kuzarinsa saboda haka sai Allah ce babu laifi a kansa in biji yaki to wannan sharaɗin shine zai hana mutum ya je yaki matukar shugaba ya ce wani zai je yaki in rashin lafiya ya kama shi to yana da uzuri in gurgu ne yana da uzuri idan makaho ne shi ma yana da uzuri amma in ba shi ba shi sa sai ya ce maka la yutara ba a barin zuwa yaki saboda wai shugaba mutumin banza ne an gane kamar jonan wai ya ce awa ni ba ruwana da shi ba zan bi shi ba a'a zai bi shi matukar bai ba da umarni a saba dokin Allah sai malin ya ce wa kismatin fai'i haka kuma rabon fai'u yana hannun waye shugaba fai'u shi ne ganimar da aka samu a wajen yakin da ba a kaura ba tsakanin musulmai da abokan gabansu musulmai ne suka fito yaki sai abokan gaba suka tsorata kafin musulman su zo sai suka gudu suka bar dukiyoyinsu to wannan abin dukiyar da aka zo aka samu a wurin sunanta ne fai'u wannan to wannan kasan fai'un yana hannun shugaba ne an gane shi ya da dama ya kasa ya ce nan na ba su kaza nan na ba su kaza wannan ma na ba su kaza ba ka da hurumi ka ce an zalunce ka ana fahimta wannan yanzu misali ne dukiyar gwamnati wacce shari'a ta ba shugaba dama ya yi tasarrufi a kanta ba a kan zalunci ba a kan maslaha ga mutane ina fata gani sai ce na zo sai ce kai na ba ka fili a wuri kaza ka je ka gina an gane na zo na ba ka fili kaza a wuri kaza ka je ka yi amfani da shi kai kuma zo a wuri kaza na baka fili kaza dama ai kasar gaba ki ta karkashin tawaye gwamnati ko haka ne sai kai kuma da karo sai aka ce a to kai a fili aka baka ba gida kaza na gwamnati ne an baka ita a gani? kai kuma ba ka da hurumi ka zo ka ce ka gani a ga yadda yake harka ko ya ɗauka yana ta badawa kai ba hurumin ka to a wajen yaki, idan an samu fai'u shugaba shine ke kasawa ya bada kaga akwai bambanci tsakaninta da ganima ganima ita ce wacce aka gwabza tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ana fata an gane kaga ne maganar da Allah ya yi a cikin al hashr ma afa Allahu ala rasulihi ko min ahli alqura Abin da Allah subhanahu Ta'ala ya ba da shi a matsayin fai ga manzansa shine an je yaƙi abokan gaba sun tsorata da zuwan musulmai sai suka gudu suka bar dukiyoyinsu kaga yanzu dukiyar ta koma hannun wake nan musulmi ina ba ta gane to kaga anan shi zai karkasa ya ba mutane waɗanda suka dace suka dace al ma wal masakin ko da kuma marayu duk wanda manzo Allah ya ga dama zai karkasa ya to haka kan lokacin da shugaba tunda malam ya ce maka algazu madin ko ma al-umara ila yawm al-qiyama to sai aka je yaki shugaba ya ayyana za a je wuri kaza yaki to da aka je sai abokan gaba basu to ba suka gudu suka bar dukiyarsu to abin da aka samu shine faiku shugaba ne zai kasa ya ce to bana a bashi kaza na gwargwadon maslaha an gane shi sa lokacin da aka yi yakin hunai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa ganima wasu ya ba su raƙumi ɗari wasu ya ba su awakai ɗari wasu ya ba su tumakai ɗari kuma duk waɗannan da mazala ya ba su babu ɗaya daga cikinsu babban sahabi wanda suka yi gwagwarmaya da shi a farkon musulunci wannan abin sai ya yi wa harkus bin zuhair ciwo a zuciya wanda aka fi saninsa da ibn zuhuwai sirar talimi tushen khawarij sai ce hadihil qisma lam yuradu biha wajh Allah wannan kasan da aka yi ba Allah ake nufi da shi ba yake gaya wa kenan san Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya daga kai ya kalle shi sayyidina Umar yace da'ni udrib adrib unqahu ya rasulullah innahu munafiq tabri insari wuyansa munafiki ne manzon Allah ce ku tare shi Khalid bin Walid yace abanne insari wuyansa manzon Allah ce ku tare shi sayakhruju min dhi'bi hadha ar-rajul a cikin tsatsan wannan mutumin wasu za su fito qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wasu mutanen da in kuka ga yanda suke sallah sai kun rena taku sallar in kuka kwatanta ta da tasu wa siyamakum ma'a siyamihim ku da nasu idan kun kwatanta sai kun rena kanku yamruquna min ad-din kama yamruqu as-samu min ar-ramiya sai dai suna fita daga addinin musulunci kamar yanda kwari yake fita daga bakarsa thumma la yarji'un idan kwari ya fita daga baka yana dawa to an tafi kenan kaga yayi shiga sharaba shanu yayi magana akan abin da bai dace ba shine malam yace wa qismatul fai'i rabon fai'u haka shi ma mai yadda yana ƙarƙashin hannun waye shugaba wa iqamatul hududi haka kuma tsaida haji yana hannun waye yana hannun shugaba ne baya hannun kowa shi sa imra'atun makhzumiyatun hadisin imam al-bukhari da muslim wata mata 'yar kabilan makhzum ta yi kuma kabilar makhzum kabila ce mai daraja daga cikin kabilun ƙurayshawa shi ne suke cewa to yanzu za a zo a yanke ma wannan matan hannu ai kaman an tara kabilar ta ne ko sai aka ce ba wanda ya dace yi wa manzan Allah magana ya nemo ceto a wurin manzan Allah kada a tsaida masa da wannan doka sai usama bin zaid saboda manzo Allah na son sa yana kuma son babansa aka ce in ya je wa manzo Allah magana kila idan manzo Allah ya gansa saboda da yake masa zai bari a mata doka Usama ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ina ma da za a daga wa wannan matan akan wannan doka na satan da ta yi kada a yanke mata hannu sai manzo Allah ya fasata أ في حد من هدود الله يمزو ذاتني متشيكو أ ح د ي لك الله و أ الله نارن في م الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها باءات ف بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذات يساقه manzo Allah ce wallahi sai na yanke mata hannu innama ahlakal alladhina min qablikum idza qama fi idza sar idza sar saraqa fihim ad-da'if qamu alayhi al-hadd wa idza saraqa fihim ash-sharif tarakuhu yace abin da ya halaka wanda suka shuke gabaninku da hudawa da nasara shine idan dan manya yayi sata sai a ce ah, ɗan babban gida ne a ƙyale shi idan kuma yaron talaka ne ya yi sata a cewa ah, ɗan banza ne ko a kashe shi ko kuma a yanke mai hannu shi kuma wancan a ce a yi zai taɓa gidansu zai taɓa mutuncin gidansu saboda haka a yi rufa-rufa shi kuma wannan tun da talaka ne titit ai ba zai taɓa mutuncin gidansu ba saboda haka a tsaye da mata da hannu za Allah ya fusata Usama ya ce sai da ya ji dama ma bai musulunta ba sai a ranar saboda yadda manzan Allah ya kausasa masa kalma to kaga anan tsaye da haddi yana ƙarƙashin waye wato shugaba dalili na biyu shine ai Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizul hakim yace barawo da barauniya idan suka yi sata ana yanke hannayensu su biyun nan sakamakon abin da suka aiwatar Allah mabuwayi ne mai hikima ya tsara in aka yi sata a yanke wa mutum hannu to waye zai yanke wa hannu kaga shugaba ne yake da hurumin a in aka kama ɓarawo a a yanke masa hannu to ka gani da kai ba mu da hurbi ɓarawo ya shigo gidanka ka ce to inda ya sace maka kaya kawai ka ɗauko adda ka ce ka yanke mai hannu ko ka ɗauki doka a hannunka ko musulunci bai yadda wani ya ɗauki doka a hannunsa ba sai ka kai shi inda ya dace ka miƙa shi a hannun hukuma hukuma za ta yi nata iya binciken idan ta gama bincikenta aka tabbatar da hakan ya yi to sai a duba abin da ya sata ya kai haddin a masa ya kai dokar da za a sare wasu hannu idan ya kai sai a sare mai idan bai kai ba sai a masa ne sai a ladabtar da shi da yadda ya dace da shi an gane yana iya sa hannu a aljihunka ya sace maka waya kuma wayar ka satellite ce kaga nawa dubu bakwai haka ne ya kai haddi kaga bai kai haddi ba kaga ba za ka ce an ce barawa sace saboda haka it ba ka da wannan hurumin yana iya yi wa ya sa hannu kaga wannan barawa ne kuma ko barawan kuma waya sai ya sa hannu a aljihun wani sai ya sace masa iphone 14 pro max a duka su sunansu ne waya ko? to yanzu idan aka ɗauke ta ma'auninta ya kai nawa ka kai haddin a tsari hannu? ka kai? ka kai ko wata kai ba? ta kai yanzu kana da hurumi ka ce inda ya taba maka iphone 14 pro max kai za ka sare mai hannu ai ba hurumin ka bane sai ka kai shi inda ya dace su kuma sai su yi dokan da ya dace in an duba dalilai kaga sai a masa doka ko an gano wannan kaga baka da hurumi sannan dalili na uku shine wani sahabi ne hadisin na a cikin bukhari da muslim yana zuwa sai ya tadda matarsa tana zina da wani sai zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ma'aikin Allah meye hukuncin mutumin da ya ga matarsa da wani suna lalata manzan Allah ce ka kawo shaidu ko a maka bulala ya ce ya fa gansu mazala ce shaidu ko bulala ya su mazala ce shaidu ko bulala a kansa ne Allah ya saukar da ayoyin nan na cikin suratun nur ta gane yanzu ne ake so a nuna da yana da hurumin da zai yi haji ko sai ce to da matarsa mata aure ce menene sai a jefe ta ko amma da ya zo inda ya dace sai aka ce sai ya kawo me sai ya kawo shi aka san addinin musulunci ba amfani da molanta kuma ba amfani da emotional feeling ana amfani ne da dalilai na Tun tunda kuwa babu an gane sai Allah ya wanke shi akan dokar shine wallazina yarmuna azwajahum walam yakul lahum shuhada illa anfusuhum wanda suke jifan matansu da zina amma fa ba su da shaida akan wannan aikin sai karan kansu me Allah ce fa shahadatu abihim arba'u shahadatin billahi ɗaya daga cikin su sai ya rantse tsakaninsa da Allah ko annahu min أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين يتي شي بغسكي يا فدي والخامسة أن غضب الله عليه آه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إن يرن يسوهو والله يا جماعة تنازنا والله يا جماعة تنازنا والله يا جماعة تنازنا, تنازنا wallahi ya ga matarsa tana zina no kenan hudu sai a nabiyar sai ce ya rantse da Allah in bai ganta tana zina ba kariya yi mata tsinuwar Allah ya tabbata a kansa wannan ne dokar da Allah ya bada in ko aka yi haka to ba aure tsakanin shi da wannan matan har abada saboda an yi li'ani an yi yan tsinuwa ita ma haka za ta rantse wallahi ƙarya yake bai ganta ba wallahi ƙarya yake bai ganta ba wallahi ƙarya yake bai ganta ba wallahi ƙarya yake bai ganta ba ta rantse da Allah inda gaske ne mijinta ya ganta tana zina kuma ta ce ƙarya ne Allah ya yi fushi da ita har abada amrun azimun ko al'amari ne girma to daga nan fa har abada ba aure tsakaninta da wannan mutumin ko da kowa ya mutu a duniya sai ita sai wannan ba aure to ina masu cewa matan aure karuwa wannan fa ya gani ne ka ce faɗi wannan kai kuma yanzu kawai kana zaune a social media kawai sai ka buɗe baki ce ai wacce kaza karuwa ce kowa na kaza mazanaci ne aka taba ganin shi ba ko ɗaci ka ga ya shiga da matar da ba muharramarsa ba ce kana da ne ka ce mai ne kuma suka kulle ɗakin kana da hurumin ka ce mai mazanaci ne mu shi kenan kaga wannan duka musulunci yana koya maka taka tsantsan kaga anan kai kai da doka ne dalili na biyar shine ghamidiyya inda ta zo ta ce asabtu haddan ta ce ya ma'aiki Allah na cancanci a min haddi ta yi ciki kuma ne matan aure ce ina fata an gane kamar Allah nan ta ce ta cancanci a mata haddi kaga matan aure ta yi zana sunanta ne jefewa za a mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina waliyanta suka zo ta ce a je a kula da ita kaga ai ba za a jefe ta ba saboda yadda an da ke cikin ta ai bai da laifi ko laifin waye ita ce aka je aka ci gaba da mata abinci na kulawa da mai ciki A haifi yaron saboda akwai ƙarfin imani a zuciyarta tana haihuwar yaron ta zo ga yaron manzala ce a mai da ita a kula da ita da ɗan ta shayar da ɗan har ya kai shekarun da za a yaye shi ya kai shekaru biyu kenan ko aka yaye yaro yaro ya zo da ɗan gurasa a hannu zala ce to a tafi da ita a jefe ta kage zuwa ya bada doka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ba ku sai ce to a jefe ta tunda ta yi ne kaga yana so ya nuna maka cewa doka na haddi shugaba ke yi kaga manzo Allah yayi sannan ga ma'iz shi ma haka bazawali ne yayi zina yazo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada doka a jefe shi ba haka ba da sai a ce kabilunsa ko ko gidan da ya fito su jefe shi a'a yake doka ne na Allah kaga wa zai bada umarni shugaba yana fahimtar wannan shi sa ma ne ce mako ikamatul hudud ila al-a'immati madin da haddoji zuwa ga shugabanni yana gudana laysa li ahadin an yat'ana alaihim babu wani da yake da dama ya yi suka a kan shugabanni da ce aikin da ba dokan Allah suke bi ba ba su da hurumi su yi ne su yi suka ya su yi ne su zartar da haddi to kaga a nan sako ne ga makari ko? fitowa da ya yi ya yi suka akan dokar da gwamnatin kano ta bada yanzu kaga ya yi suka a kan ne shugaba ke awon wannan? kaga da ce ana bin tsari shi ma ya kamata a kama shi a ladabin da shi yana so ya ce duk lauyoyin nan da suka tsaya da duk judges ɗin da suka yi wannan da kuma dokar musulunci da kuma dokar da gwamna ya bada aka zartar da wannan aka bi wannan tsarin duka akan zalunci ne saboda ya yaki kwakwalen wato marasa hankali cikin mutane wace ya ce siyasa ne ta san yanzu ana so a wawantar da mutane sai a ce ai abu kaza siyasa ne ana ce maka siyasa ne sai ka fara tunanin ai ga ai san rai asirce kuma abin takaici sai ka ga ɗiɗiku mutane masu sanya tufafin malanta sun fito wai suna so su ba da kariya shi da ya yi ɓarnan da yi nadama a kan ɓarnan da ya yi ba amma wai wani ya fito yana ƙoƙarin ba shi kariya zulman wa buhdanan wa jura kuma in an yi magana sai a ce ma malami ne ya yi damar makarba malami ba ne ya kamata ka san wannan larabci ya karanta in baka yadda ba ai akwai specialization a addini ko wanda ya koyi larabci zalla dole kuwa kura ta shiga fatar akuya za ta yi ɓarna inda larabci zalla ya karanta kuma a larabcin da ya karanta akwai man'ik Mandiki kuwa ka'ida ce ilimi ne na aristotle shine laraba ke kira aristotle. Shi ne ya dinga tauye abu ya dinga lankwasa maka da duk maganar da zaka ga ya kare ne a mantiki ka kusan bayi da alaka da addini ko su kansu a ilimin da aka tarjama mata zuwa larabci suka ce ilmun la yantafi'u bihi zaki mai kwanya baya amfana da shi sannan wala ya fahimuhu bali dakiki number one ba abin da yake fahimta to suka da kwanyan ma baya amfana da shi da ni amfaninsa kaga bai da amfani to ilimi ne wanda aka koya wa mutane akan su wato lankwaya magana sai an fito da ita ta yadda mutane za su gamsu kuma a ciki haka kuma mutum zai fada cikin barna to wannan ilimin ilimin aristotle ne aka fassara shi zuwa larabci shi shine ake duk wanda ya yi zurfi a ɓangaren larabci to sai ya karanta ta dole to kuma ita shi ne ka kawo aya ka lankwaya aya ka fassara ta yadda ake so saboda wannan ilimin ga abin da ya koya ma mutane amma a shari'a ai manzo Allah ya gaya mana duk abin da bai shafe ka ba kakka sa me kakka sa baki a ciki tun da ba fil ɗinka ba ne kaga shi da kansa ya ɗaure kansa da kansa sai ce bibi matsalar ba A abin da baka bibi matsalar ba me sa za ka yi magana a kai kaga a nan a ce kana so ka nuna mutane dokar da aka yi zalunci ne saboda aka aiwa gwamnatin bore yanzu ba yana so ya tada hankalin mutane ba ne ina ba ta an gani saboda in aka haka mabiyansa suka fito suka ce ba yadda ba gwamnati ta ce sai an yi me zai faru za a zubar da ne jinin mutane kaga illar wannan magana kenan tun da bai shafe ka ba kuma wannan dokar ba ka da masaniya a kanta sai ka kame bakin ka kai shi in ma kana so ka yi magana to ka ajiye abin a faifai ka dibi matsalar tun daga farkonta zuwa ƙarshe sannan sai ka ce ka fito ka yi magana in akwai kuskure ka ce ga kuskure saboda a wuri kaza kaza ne a wuri kaza kaza ne a wuri kaza kaza ne a wuri kaza kaza ne to amma tun da doka ce gwamnati ta riga ta bada ka ga baka da hurumi ka fito ka ce kuma dokar da gwamnati ta yi ba daidai ba ina fata an gane to kaga wannan abin ya zama kayi wa gwamnati shishigi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Ubadah dan Samit ruwayan Bukhari da Muslim yace wa allah nunazi al-amra ahlahu kada mu yi kada mu yi jayayya da ma'abuta haƙi mu shiga haƙƙin su abinda bai shafe mu ba mu ce sai mu yi magana akai shine shugabanni su yi dokan da bai shafe mu ba mu ce sai mun yi magana akai manzo Allah ce kan an gane in ma kana ganin akwai ba daidai ba ai shugaban da ya bada dokar shi ya kamata ka tunkara ba tare da wani ya ji ba sai ka mai nasiha an gane shi ne ka'ida sannan duk wanda yana daga cikin illar social media kwanaki ai an nuna malamai na ahlus wal jama'a sun je sun ga shugaban kasa ko to sai mutane suka dinga korafi suka dinga korafi suka dinga korafi wannan korafin ya sa ɗaya daga cikin wannan malaman ya fito yana breakdown na analysis ɗin wannan abin shi ma ba daidai ba kuskure ne musulunci bai yadda ba ka keɓanta da shugaba ko me ya yi ka zo ka gaya wa mutane ga abin da kuka tattauna da shi musulunci bai yadda da wannan ba kuskure ya faru ta kowane bangare bangaren farko su ne ya sa suka sa hotonsu a social media kaga zai taba a akan wannan aiki saboda manzala ce man da an yansa halibi sultanin fala yubdi a alaniyatan ɗin wanda yake so yi wa shugaba nasiha kada ya kuskure ya fito fili ya magana Ka ga manzala mai ba da doka ko sai ya ce fal ya keɓanta da shi bal sahu sai ya masa nasiha fa in kabila in ya karɓa daidai wa illa in bai karɓa ba fa kadai addan alladhi alaihi shi wannan shugaban a malamin ya sauke nauyin da Allah ya ɗaura masa na gaya wa shugaba gaskiya Allah ya ji tsammanin Abubakar Mahmud Gumi da Rahma Allah ya kai haske kamarinsa. duk wanda ya san tarihin marigayi shugaban ƙasa shagari ai ya fito ya faɗi ya ce a lokacin da yake jagoranci mutum ɗaya ne yake shakkarsa idan ya kansa shi ne wa ya ce marigayi na abakar mamudu ne ya ce in ya gan shi abinda zai zo ya san in ya zo don shi ba neman wani abu ya zo ba sai dai ce mai abu kaza wuri kaza an yi kuskure a gyara wuri kaza an yi kuskure a gyara wuri kaza an yi kuskure a gyara tun da kuke kun taba ji ko da wasa a wajen karatun malam abubakar mahmud guni ya fito ya ce na taba zuwa wajen shugaba na mai nasiya kowa ya sani cewa yana zuwa a sai da shi da kansa ya zo ya faɗi ba wannan shine asalin tarbiyyar da manzo Allah ya karantar da al'ummarsa to wannan shine ya ba masu cece ku ce dama suka yi suka ga wannan malaman da sun batta ba su ko da ita a social media ba ko wanda ya sani a gaba wanda ya sani a wani yana da cikin kuskure da suka yi wanda har ya haifar da wannan cece ku can har wannan ɗaya daga cikin malaman ya fito yana magana akan cewa ai ga abin da suka je gaya wa shugaba ai ba a kai wa shugaba na siya wannan tsakaninka da waye Allah inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a matsayinka na malami in ka mai na siya, in ya karba daidai in bai karba ba kai a malami ka sauke nauyin da Allah ya daura maka to nauyin da Allah ya daura maka sai ka ga wani haka ba sai ka nuna ma wani ba kuma ba sai ka sanar da wani ba kawai ka bar shi a zuciyarka Allah da kai don shi ya sani to kaga inda su ma suka yi kuskure a wannan gaban kenan shi sa dole mu dinga taka tsantsan a cikin al'amari na addinin mu social media yana daga yana daga cikin illolinsa abinda kai na alkhairi ka zo ka rusa shi cikin kankanin lokaci ka je umra sai ka dauko ko wai yana gani nan a ɗakin Ka'aba wa kake gayawa duniya kake nuna sai ka nuna ka je aikin ibada aikin hajji ne ga manan muna jamara shi kenan wa ya ce ma kana yin wannan wajibi ne shika-shikai ne na musulunci ɗaya daga ciki guda biyar za ka sauke sai ka gaya wa duniya cewa ka sauke ai allan da kake yi don shi ya sani kana bukatar sai ka gaya wa mutane kaga allan social media sai rusa maka ikhlasinka Allah ka shirye da mu saboda haka wannan gaba gaba ce mai muhimmanci wala nunazi'uhum ya ce kuma ba za mu yi sa'insa da su ba akan dokar da suka bada Ba za a wannan gaban kaga ya nuna kuskurensa a fili cewa ba a yi wa shugaba irin wannan amince wannan ku duba sayyidina Uthman Allah ya ƙara yadda a gare sa ai a ka'ida in an zo filin arfa raka nawa ake yi hudu ko biyu biyu a sallame biyu a sallame ya zama na hudu kenan ka sai da na Usman idan ya zo raka hudu yake hudu ya sallame hudu ya sallame Abdullahi dan Mas'udin yace yake gaya wa ɗalibansa abinda manzon Allah ya karantar da mu raka biyu ne sai ya je sallah ya aikin hajji kuma akai yi sallah yana tare ya ga an yi suka ga an yi hudu shi ma ya bi an gama hudu sai suka ce akar makalla ba ka ce mana biyu bane sai ce eh to me yasa ka bi shi sai ce in ni ne nake a matsayinsa biyu zai a matsayin wa kenan a matsayin shugaba amma ni ba na so in buɗe ƙofar sharrin da ni ne na fara buɗe ta a cikin al'umma mazala kana nufin bai san abin da yake yi bane ko ka fi shi san gaskiya ne ya fi shi san sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne na manzo Allah wannan ana so a nuna mana fikihun mu'amala da shugabanni kuma shi a lokacin gwamnati kaga shi ba ya dama ya ce kaza ko amma ya ce saba sabani sharri ne bana so in bude kofan wannan sai shi ya ce amma kinni na haukan kujeransa biyu zai kaga me yake so ya nuna mana ne yadda ake mu'amala da ne shugabanni a musulunci wani zai ce maka to mu ina mu da wannan ai mu demokradiyya muke bi saboda haka a demokradiyya muna da dama kana da yanci ka yi magana abin da kake so sai mu ce eh ko da gurin bori da ya zo arewa ko ya zo ya tadda mu ke akan addinin Allah kuma ya tadda mu sama da shekara ɗari muna musulunci ba mu da irin wa'ancan bane wa'anda su suka ba su mata fafin sawa suka ba su addini sannan suka ɗaura su a kai mu sun zo sun da mu ba zai yiwu su iya juya mu yadda suke so ba shi sa suka yi amfani da shugabanninmu saboda tarbiyyar shekul islam ibn fodi rahimahullahu ta'ala ko saboda an zo ya tadda mu a wannan tsarin ba zai iya ba shi ne suka yi amfani da shugabanninmu suka yi indirect rule da mu su kuma aka yi musu direct rule muna da tsari na addini sai mu ce eh demokaradiyya ake bi amma mu musulunci bai yadda mu yi haka ba da demokaradiyya da musuluncin wanne ka bi oh yanzu sai a dawo in demokaradiyya ko a tsare ta can amma in musuluncin ka yadda kai musulmi ne a tsarin musulunci ku ga yadda musulunci ya ce kai shi kenan ka na lafiya wallahi da muna tabbata yadda manzo Allah ya karanta mu wa'annan hayani yadda ake fuskanta wallahi da duk ba za mu fuskance su ba kaga mutum yayi zo ya taba rusa akan wani abin da bai shafe shi ba bayi da hurumi yayi magana yazo yana magana kuma duk wanda yayi magana ya ce wannan abin ba daidai bane sai a ce mai dan iska ne sai a ce mai kaza ne sai a ce mai kaza ne bayan Allah ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu addini ya koya mana tarbiyya kuma ya nuna mana tsari in muka bi tsarin kowa zai zauna lafiya in kuwa muka ki bin tsarin to za mu ga abin da ba ma kauna magansa Allah ta shirya din saboda haka za mu dasa aya a wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi akan ودفع الصدقات jaizatun جائزة ونافغة إن شاء الله wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك nan ba dama muna kai tambaya daya biyu sai masu samu kuma babu insha Allah za mu tafi ta a cikin karatun da muka yi Allah ya sa mu dace wa alaikum salam na eh na eh wannan yana tambaya cewa wancan sahabin da aka ce eh, wannan wato shugaban khawarij harkus bin zuhair wanda aka fi sani da ibnu zuhair tamimi da ya ce manzo Allah bai adalci ba a wurin rabon ganima a yakin hunai wasu ce wai yana ajiye mu baya ajiye gashin baki ko wannan ba gaskiya bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsufanta shi da shi da mabiyansa wanda za su zo a baya ya ce sima humu tahliq in a gaba za ku tabi su tabola suke yi an gani tabola suke yi tabola suke yi ba wai suna barin ko da ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dokan a ajjage mu a rage gashin baki waɗanda suke kawo wannan shubha su ne wasu daga cikin sufaye kuma na ga wannan clip ɗin da wani ya yi amfani da wannan kalmar yana cewa ai igala ne su ne suke kaza kaga idan ka zo kan addini ka ajiye bangaranci a cire wato ɓangaranci a ciki in za ka yi magana akan gundarin hadisi ka yi magana akan gundarin hadisi ka kara wa manzo Allah ka rage masa dan Allah ce wala yajri mannakum shar'anu qawmin ala Allah ta'dilu kada ki da ke tsakaninka da wasu yasa in za ka yi magana kan su kai zalunci Allah ce i'dal i'dilu huwa aqrabu taqwa ku yi adalci wurin magana da za ku yi ko da akwai gaba da kiyayya tsakaninka da mutum duk abin da ya kakka faɗa abin da ba shi bane a kansa shine Allah ce wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba in za ku yi magana ku yi adalci ko da dan uwanka ne na gini. in yayi ba daidai ba ka ce yayi ne yayi ba daidai ba ka ba shi kariya in dai akan gaskiya ne an gane amma in yayi daidai ka ce yayi daidai babu shi a hadisin haka manzo Allah ya siffanta ba shi irin su irin su daidaiku daga ciki masu daukan hadisin suna fassara shi akai ne suka yi wannan amma ba haka hadisin ya zo ba duka ruwayoyin babu inda mazala ya faɗi wannan eh ruwayan muslim ne ma yake fi ma umut ta'liq ba ne su zaka gansu tana kwalkwabo suke an amma ba wai ya ce suna rage gashin baki ba suna barin kiwo ba ba ai siffan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan an eh wannan ba daidai bane eh Allah ka shirye da mu na'am wa alaikumus eh mai tambaya na tambaya akan ingancin karanta suratul kafira da jama'a ya inganta hadisi ne ashabu sunan sun rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu tirmidhi ya rawaito sa imamu abu dawud ya rawaito sa imamu ibnu majah ya rawaito sa imamu nasa'i ya rawaito sa sai imamu ahmad ma ya rawaito wannan hadisi a cikin musnadin sa ina fata an gane saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta suratul kafi ranar juma'a Allah zai masa buɗi na kwana bakwai da ƙarin kwana uku ya zama kwana nawa kenan zai ga haske a rayuwarsa saboda ka hadisi ne ya inganta a gane sannan kuma a ranar juma'an daga daren juma'an yau kenan yau daren juma'an kenan ko to daga daren yanzu ya kamata mu dinga yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كي تي كي كي كي غدا 10 الله زي maka 100 in kai 100 Allah zai maka dubu in kai dubu Allah zai maka aljanna haka manzo Allah ya ce ko ka ga ne kamata bi da ce ku yawaita yi min salati ranar jama'a ina fata an gane da daren juma'a daga yanzu kenan har zuwa gobe sannan na biyu ya inganta ina fata an gane a ranar juma'an manzo Allah yana karanta suratul insan da suratul sajada ina fata an gane sallan asabai tufo shi sa inda ka je a madina ne wuya ranar juma'a in ka je madina umara daga wani limani ya zo ya karanta maka wata sura ba wannan ba ba za ka taɓa ji ba amma a makka za a iya samu amma in dai a madina ne ba wani limamin masallacin madina da ba zai karanta maka wannan ba ranar jima'a sallan asaba a ne sai dai baka je umran ba in dai ranar jima'a ne abin da suke karanta saboda abin da ya tabbata kenan kuma in ka zo sallan jima'a abin da manzo Allah ke karanta shine suratul a'la a raka'a farko suratul ghashiya a raka'a ta biyu duk kirin hudubar da za su yi ba sa ɗauko ayan da suka yi hudubar da ita su karanta ta a cikin sallah yana daga cikin bidiyoyin mu kuma da muke a Najeriya sai a ce liman ya kware ya iya ya gama karatu kuma ya ɗauko ayar da ya dace da huduba a shi bane wannan ita ce sunna shine a dai tsaya akan wannan sunna haka manzo Allah ya karantar kuma haka ke wani lokaci ma yakan karanta suratul qaf kudu ba kawai da surar tukaf kawai na ba ta gane ya karanta ta da sharhinta sannan ya sallah an gane amma aka zo sallah maza abin da ke karanta wannan kenan saboda ka wancan hadisin ya inganta ko wasu malamai da suka taɓa ingancin hadisin amma bin iddat turuqihi wa shawahid hadisin ya inganta Yana fata ka gani saboda haka in ka ji wani ya taba maganan hadisin hadisi ne ingantacce imamu nawawi ma ya ambaci wannan bayanin a cikin littafin sa al-azkar an gane Allah ya sa mu dace wa alaikum bai yi ba wannan ayoyi goma farko yana tambaya cewa ne ingancin ayoyi goma farko na suratul kafi wancan shi ma wani hadisi ne daban hadisi ne akan dajja. manzala ce in ka ji zuwan dajja, ka karanta ayoyi goma farko na suratul kafi Allah zai kare ka daga sharrin dajjal wannan hadisi ya inganta akwai kuma ruwayar da ta zo in ka karanta goman farko da goman karshen suratul kafi sai dai wancan ruwaya bata inganta ba gane wata ta inganta shine ayoyi goma farko Allah zai kare ka daga sharrin dajjal eh amma ba wai na ranar juma'a ba eh na'am eh <laughs> eh shi kwalkwabo babu laifi za ka iya yi an gane da dalili misali kana da matsala a gashinka ko kana kana firitin ɗan gashin ka sai kake ɗan kwalkwabo wannan babu laifi wani da ai kana yin sa a matsayin ibada in ka je umara ko ne ko aikin hajji to shine sai malamai suka ce to kenan Da nuna ai muhallikina ru'usahum wa na la takhafun ko ko dai ai kwalkwabo ko a rage suka ce to kenan ɗayan biyu wanda kai babu laifi tunda ai ya zo a fannin ibada abin da ya sa manzan Allah ya ba da siffan khawarij wato su ko ina za su kwabo suke yi ba sa barin su amma kuma fitanan nuni ka gane yawa an siffanta su ne da wannan siffar don a ƙara fito da su fili mutane su gane ga yanayin su kuma ga yanayi abin da suke lizimta amma ba wai yana nufin dan kayi kwalkwabo ka saba addini bane kana wannan eh Allah ya samu dace na'am sai eh to in ma ya tabbata an yi haka kaga yana daga cikin kuskure na wato yin magana ka gane abin da ya motso shine unsuriya ce ta bangaranci ita ce ta motso amma wannan yana so ya alakanta cewa malaman da suka tsaya a kan wannan dokar aka bi har aka tike shi sun yana ɗaukansa a matsayin cewa wahabiyawa ne wato su ne suka yi wannan sharri ne suka yi sun ɗauko wani abu ne sun filifin an haɗa an yi abin nan ai duk wannan dokar ta a kotu ake bi sai abin da ke social media ba shi za ka zo ka yi hukunci da shi ba amma wannan kuskure ne ba a yi wa shugaba da da kuma wani abu idan ya yi in dai akan doka ne kana nufin shi bai da lauyoyi ne kuma wata tsaya a kansa ba ne sannan kuma ba a bi hanyoyin da ya dace ba ne ai daga cikin abu ina fata an gane in dai matsala ta zo kada ka ɗauki ɓangaranci ta kore abin da ya tabbata a shari'a saboda kawai kana so ka jinginawa wasu ɓangare kaga wannan akwai nau'i na munafunci a cikinsa an gano wannan wannan ba daidai ba ne ba a yi in mutum ya yi wannan ka sani cewa ina eh, inda gaske ne ina ƙaunar manzan Allah yake ne eh? eh, da gaske ne kana kaunar manzan Allah ina yake ina ba ta amfani a ah, sahabin da ya kashe bai wasa matarsa ce bai wasa wanda ya ɗauke ta sadaka kuma kyakkyawa kuma gashi makaho tana zagi manzan Allah ya hana ta yana tana zagi ya hana ta kuma yana da ‘ya'ya da ita yana son ta saboda kyakkyawa ce tana matsowa kusa da shi ko yana riƙe da abin nan anu ya firma mata ciki kuma da ya zo ya gaya ba aka ga gawanta manzala tambaya me ya faru ya gaya manzan Allah ga abin da ya faru ta zage ta na hana ta ta yi na biyu na hana ta ta yi na uku ni kuma zuciyata ta kasa jurewa ina kaunanta iya kauna ya ce amma dole na rabu da ita ina kaunar ta kido ya barma mata ciki manzala ce ina shaida muku jinin ta ya tafi a banza ba duka ba ne? to? a ka'ida ne ba a cin mutuncin manzan Allah ba a cin mutuncin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ba a cin mutuncin iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ida ne na musulunci saboda matan manzan Allah iyayenmu ne Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim manzan Allah shi yafi cancanta ma kare mutuncin sa fiye da mutunci na ni kare kai naka babanka babana mahaifiyarka mahaifiyata sai ce me wa azwajuhu ummahatu matan manzan Allah iyaye ne gare mu ina fata an gane duk inda ya kai kafin ka kare mutuncin kanka dole ka kare mutuncin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da za a kashe ka ne gara a kashe ka kana kare mutuncin gidan manzo Allah za ka shiga aljanna fiye da kanka fiye da matarka fiye da ƴaƴanka fiye da kowa naka to ina kaunar take Allah ka shirye din na'am prof na'am eh na sani shi ɗaya eh, shi da na ce ai kaga ya wufin da tunanin mutane ba an samu wasu a nasarawa sun fito suna suna protest ba na ga wasu da nasarawa state a eh, kamar nasarawa sun fito to ni da yake a social media na gani ban sani ba nasarawa state ne koko nasarawa na kanan an gane shi ne suka fito suna protest kaga dalilin wannan maganan ne ba a yi wa addini haka kuma ba a yi wa jagoranci haka ina fata an gane duk abin da aka ce wannan doka ce ba a yi shi shige ko da ina da ra'ayin haka san haka tun da doka ne sai in juro in kame baki na ina da hali in je in samu wa'anda na san suna da madafar iko a kai in ce a ƙara dubawa sai a yi bincike amma ba ba ka fito kishiyanci abin saboda kana koya mutane yin bore kuma illan bore a cikin al'umma ba karamin barna yake jawo al'umma ba zai zai gawo a zubar da jini a lalata dukiyar mutane a ci mutuncin mutane da yawa to shi sa musulunci bai da wannan ba a ce ta yahudawa saboda haka shi sa ake takatsun a irin wannan an gane Allah ka shirye da mu ah, abinda muke karantawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama hujja gare mu tsira duniya da lahira kada ya sa ya zama hujja a kanmu shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zakatansu ka abin da zai amfane mu duniya da lahira abin da zai zama cutarwa gare mu ga addinin mu da kuma yankin da muke rayuwa ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su iko aiwatar da shi mu kuma ya Allah da ka kaddara muna rayuwa a ƙarƙashin jagorancinsu ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba yadda ka haɗa fuskoki ma wannan wuri ya Allah muna roƙon ka haɗa mu a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙon ka gina masa gida a aljanna ka sa barka a cikin dukiyarsa da iyalansa dukkan wata cuta da ke damunsa ya Allah ka yaye masa wannan cuta da shi da sauran musulmai da suke fama da wannan cuta a gidajensu ko asibiti ya Allah ka kwaranye musu dukkan cutar da ke damunsu ka mai da su cikin su cikin aminci yadda ka bashi dukiya ka bashi iko rafa dukiyar nan wajen yi wa addini hidima ya Allah muna roƙon ka mu ma ka bamu dukiya da ta karana ta yawa kuma ka bamu zuciyar da zamu yi wa addini hidima sama da wanda yi da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ka haɗa ma cikin firdausul a'la mu da suka fada hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka ka musu dauki ka kubutar da su daga hannun wa'annan mayagun mutane ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci masu wannan aika aika a cikin wa'annan mayagun mutanen ya Allah ka shiryar da su wanda kaddara ka ta gabata akan su ba su taba shiryuwa ba ya Allah muna roƙon ka kai mana maganin su da abu da ya dace da su mu da baka jarabce mu da wannan fitina ba ya Allah ka haramta haduwar mu da su har abada su ma ka haramta haduwar su da mu har abada a haɗa mu da ‘yan uwanmu musulmi masu kallon mu da sauraro a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka ka kamu ikon tuba daga zanubanmu kafin mu koma zuwa gare ka in kamu mutuwar ta zo ya Allah ka bamu ikon cika da kalmar shahada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk